أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka samu haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birnin walidai mafhum wa fada'il wa adab wa في ضوء الكتاب والسنة من فضيلة الشيخ الألامة الدكتور سعيد بن آل بن وهب القحطاني حفظه الله ورحمة الله عليه bisa ga horewa da yadda da ajin cewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi idan zan tuna yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na bakwai a wannan littafin insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ji ɗan magabatan mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya yi rahama gare su muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokin mu da nasu a gidan aljanna a dukkan wani abin da muke nema na alkhairi a nan duniya ko a lahira tare da mahaifinmu Allah ya bamu dukkan wani sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu fitintunu da jarabawa da muke da su a ƙasar nan Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki. Allah ta'ala ya magance mana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na bakwai yau nawa ga wata to sha biyar ga watan jumadar ula ko shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da insha Allah ta'ala ci gaba da darasi akan kyautata wa mahaifa wato mahaifiya da mahaifi ko uwa da uba ko kuma umma da abba yau da kifa Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai a daidai shafi na goma sha takwas a wannan littafi ci gaba da bayani a kan wajibci da falala da lada da matsayi da ke cikin kyautata wa mahaifa da kuma hatsari da bala'i da fitina da musifa da ke cikin cutar da su ko saba mutu ko kuma tozarta musu a rayuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta wannan a rayuwarsu da bayan rayuwarsu yau da ikon Allah za mu tashi a kan fakara ta nawa fakara ta goma a sati da ya gabata mun tsaya a kan hadisi da ke bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana cewa tausasa magana zuwa gare su yi musu magana mai daɗi kaɗai tana zama sanadin shiga aljanna kawai za ka musu magana ka yi da ladabi ka zaɓi kalmomi masu daɗi da mutuntawa da girmamawa da ƙaddarawa kuma ka faɗi magana irin usulubin da ya dace wannan kaɗai a wurin allah zai iya kai ka ga aljanna a karatun da muka tsaya mun karanta hadisi na da yake cikin sahiha ne muka fita akan hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da tasa'in da takwas da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cewa lau ananta na al-kalam wa at'amta hat-ta'ama la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir annabi tsira da aminci tabbata gare shi ce wani sahabi idan ka tausasa wa babarka magana magana ne taushi da mutuntawa kuma Allah ya maka dama sai ka kana ciyar da ita abinci idan ka nisanci manyan kaba'irai wannan kaɗai zai kai ka aljanna a matsayin biyayya zuwa ga Allah tausasa magana ga mahaifinka ko mahaifiya da ciyar da mahaifi ko mahaifiya wannan yana iya zama sadadin shiga aljanna imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai yake birrul walidai kafaratun lil kaba'ir kyautata wa mahaifa yana kankar hatta ka ba iran zunubai a wurin Allah ta'ala zunubin da kai akan ihsani ga mahaifanka Allah ta'ala yana iya kankare baka da yin kyautata musu ashe kyautata musu ibada ce mai girma qala al-musallif rahimahullah a fakara ta goma malam yace min idan walidayni idkhal as-surur ba. li Abdullahi abdullah ibn amri radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما فأدركهما كما أبكيتهما ولا حديث في أقسم الأدب المفرد حديثي لنا ستر cewa min birrin walidai daga cikin falala na kyautata wa mahaifa Shi ne daga cikin irin ayyukan da ake yi wanda ya shiga babin kyautatawa idan sami surur alaihima ka rika kokarin shigar musu da farin ciki dukkan wani labari ko wata magana da ka san babarka na so ko babanka na so to daga kaji labarin ka je ka isar musu dukkan wani abin da ke faranta musu rai to ka yi kokari ko na magana ne ko na aiki ne idan ka san babarka na son lemo ko ayaba ka dora wa kanka matukar kana da hali duk ta da zaka shigo wajen zaka rike ka kai mata shi ne wato duk abin da ka san idan ka iso gare su yana faranta musu rai to ka rika kantanan wannan abu kana zuwa wurin su da shi ya kai shekara ashirin da ɗaya na taɓa shiga wajen mahaifiyar Allah ya ji kanta da wani kaya a jikina na jamfa da wani sai mun kayan nan yana mata kyau tana son su har a yau ban rabu da kayan ba kawai cewa ke tana so wallahi na gagara kyautar da su ba ni da bukata ba ba zan iya rabuwa da su kayan sun mun kaɗan sun tsufa saboda yawan sa su don lokacin na sun da kawo kaina na inda zan je wajen ta da hali ko zan sa Allah ta'ala ya kira yawan amma ba zan iya rabuwa da su ba mai tsiran da ba na duniya sai dai magabata su kyauta magada su kyauta amma ni dai ba zan iya rabuwa da su ba dukkan abin da ka san mahaifa suna so ko na magana ne ko na wani abu za ka saya ka kai musu ko hula ka saka su ta ce baka kai hulan da ta yi kyau ni kan ta burge ni ko agogon ka da ya kyau ko kuma kaza da kai da ya mi da kyau to ka ci gaba da yi Wani iya cikin abin da cikin sauki da ikon Allah ta'ala zai kai ka aljanna saboda idkhalis surur shigar da farin ciki ga mahaifiyar ka ko mahaifi babban al'amari ne kuma mafhumul mukhalafa shigar da bakin ciki gare su shi ma kuma abu ne na hatsari shiga uku ne lalacewa ce لحديث عبد الله بن أبو رضي الله عنهما سبب حديث عبد Allah ya أبو الله يكارى مثل إذا قال يجي جاء رجل إلى النبي sallallahu alaihi wa sallam. wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yi bayi uku alal hijira yana yi wa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi mu baya a akan hijira saboda mun san kistofi ne na hijira da qur'ani ya kawo to ya zo ya masa a akan yin hijira tare da shi to lokacin kai yan halitta yana shirin hijira wa taraka abawaihi yari? amma sai zama tayin da ya zo gaba ga yan halitta ya a. ya bar mamarsa da babansa a gida suna kuka ba su suna damuwa na zai hijira ya bar su a garin da Ya yamkiyan suna da kuka sai zai ba a fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi labari na zo na maka mubaya a kan hijira amma na bar babata da babana suna kuka fakala sai mazan allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya ce irje ilai ina ka haƙura da hijiran ka koma ga mahaifiya da mahaifi karka biyo ni wa hakki kuma kama kai ta kuma ka sa su yi dariya su yi murmushi kamar yadda a baya ka zama sanadin yin su so abin da nake roƙon ka koma gare suka tabbatar kai wani abin da yasa suka yi dariya suka yi farin ciki suka ce Allah ya maka albarka saboda me saboda a baya kai kuskuren sa sun zubar da hawaye tare da abin da ya daura biyan yi biyayya ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin sha'awa a nan shine iyaye uwa da uba suna cikin mutanen da suka fi kowa a duniya saukin ka sa su farin ciki da murna su alkhairin ka ko bai iso gare su ba yana faranta musu rai kawai a makwabta a ce ai gidan makwabta ka na ka taimaka musu da buhun shinkafa in an gaya wa ka da babanka wannan ya ishe su farin ciki idan ƙauye ka ji aka ce ai ya zo ƙauye kaza ya kyautata ya ishe su farin ciki in ka je layin anguwar ku babu ruwa sai ka tona rijiya to wallahi wannan ya ishi babar karba maka barkiki ba sai ka musu ba saukin gamsar da iyaye shine su alkhairin ka ko bai saka su ba suna farin ciki kuma suna murna mutane kaɗan kake da su a duniya da za ka yi alheri bai je gare su ba amma suna farin ciki suna murna suna jin daɗi a sabon farko suna iyayen da suka haife ka kuma idan su din kai wa alheri abinda za ka zo ka samu mutane ka mutu na alheri a nan masallaci wani ya ke ce kana da damuwa yana da damuwa ya zo da ya ganka tun daga a kaduna sai ka cire naira dubu goma ka bashi wataƙila wannan naira dubu goma a cikin albashinka shine kashi biyu cikin ukun albashin ko kuma albashinka ne na aikin kwana biyu ka bashi wani in baka yi sa ba zai gode maka ba na ce har kaduna wallahi dubu goma kai ban har abuja amma wannan dubu goma in ka ɗauka kan miƙa wa mahaifiyarka in ta fara allah ya maka albarka allah ya baka masu baka sai ka gani da cewa amin in kai wa mahaifinka sai ya gani da cewa allah ya maka albarka so jin daɗin iyaye shi ne abinda za ka yi wa wani ya appreciating bai ma koma gefe yi zage ka idan kai wa iyayenka wannan munin za su kwana a farin ciki kuma a gaban ka za su maka addu'a sannan kuma in ka gusa za su zo su gaya wa duk wani wanda ya zo ga abin da wane mana na alkhairi su suna gamsuwa da ɗan kaɗan sannan suna farin ciki da alherin ka da bai taɓa su ba shi faranta wa iyaye rai ba yi da wahala idan mutum ya ga damar dukkan wani abin da kai a cikin al'umma ga ce kai wani san barka Allah ya masa albarka babanka daga yaji zai yi murna mahaifiyarka ana fara za ta yi murna ba su ma san me kai maka a ce san barka Allah ya maka albarka su suna jin daɗi a ransu ce sa shigar musu da farin ciki babban al'amari yana da matukar muhimmanci dukkan abin da za ka yi ka dage ka tabbatar ka shigar musu da farin ciki kamari ne wanda yake mai girma. Allah ta'ala ya sa mu wani ke. sai mazu Allah ya ce ka koma ka sa su yi murmushi su yi dariya kamar yadda a baya ka sa su bakin ciki wannan sigar hadisin shi kuma na cikin irwahul galil ne fi tafarij ahadith manar sabir hadisi na dubu da da dari tara. a wani hadisi da ke cikin adabul mufrad wanda lazunai ishara gare shi a wata riwaya riwaya manzala ta yake usikum bi ummahatikum usikum bi ummahatikum usikum bi ummahatikum ina muku wasiya da iyayenku ina muku wasiya da iyayenku ina muku ji akan hakkin iyayenku ku kiyaye shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zama da iyaye shigar musu da farin ciki ibada ce mai girma auren Allah kuma idan Allah ya azurta ka da iyaye suna rare a dai duniya babu wata ni'ima da Allah yake maka ta jin dadin duniya bayan imani da ya baka kamar rayuwar ka Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah dai daga cikin magabata manya-manyan malaman hadisi yana zaune gaban babarsa sai wani mutum ya shigo yana shigo sai ga jama'a tare da shi a zaune ga masa kuma ana tare sai ce a yi shaki muhammad shai a yi shaki muhammadu shai an shi muhammad bin firin yana da complain wani abu ko yana da kukan wani abu a rayuwarsa sai murmushi bai amsa ba sai na wurin su ce ai idan ya zo gaban babas sai zauna shi a duk duniya ba wani abu da ke tare masa hankali duk wani bakin ciki da babar mayar rayuwa inda ya tsuguna gaban babas sai zauna to ya manta da shi lokacin da ya tashi saboda ne saboda samu waɗannan ni'ima da ta kai iyaka gare shi wannan shi take irin rayuwa ta magabata rahmatullahi alaihi na daga cikin idkhalu sarur alaihim dole ka dage dukkan abin da iyaye suke so matukar bai saba wa Allah ba ko na abinci ne ko na abun sha ne ko wasu aminan su suke so ka ziyarta ko ɗan uwa duk abin da suke so to kame da shi aulawiyya ya zama priority a rayuwarka saboda hidimar da kake musu da faranta musu nan nan in ka shiga wata damuwa ta ka daga hannu kake ya Allah Allah nan nayi wa iyaye na biyayya kaza Allah ga abin da ya dame ni ka biya mini wallahi Allah zai amsa ba. ana tawassuli da biyayya ga iyaye lokacin addu'a kuma wannan addu'ar ga yawa jini na wuce ne take Allah yake karbanta ai da mashhurin hadisi na mutane da ke tafiya a cikin jeji su uku suka ga hadiri ya sauko ya taso sai suka shiga kogo suka boya wannan hadisi ai mashhuri ne hadisi ibn bukhari hadisi na 2333 suka shiga cikin kogo suka boya suna shiga ciki sai kogon kasar dutse a sama sai ya faɗo sai rufe bakin kogon suka ce wa kansu yau ake yin ta kowa a cikin mutum suna aikinsa na alkhairi da ya yi zuwa ga Allah sai kira idan muka yi sa'a Allah ya karbi aikin to zai bude mu ita wannan dutsen da ya danne su na farko dan adam ba zai zuwa ya cire ya bude su ba na biyu a cikin jeji suke ba wanda ya san suna wurin na uku babu wanda yake kusa da wurin balle ba ya san abin da ya faru gare su ya kawo musu dauki a wannan halin da suke ce kawai alaƙar su da Allah za ta cire su kar mu manta na farko yayi tawassuli ga Allah akan sabon Allah na zina da ya samu ikon yi bai yi ba na biyu yake li ga Allah akan rikon amanan dabbobi da ya yi, na uku sai yazo yace ina li ga Allah akan biyayyar da nayi wa iyaye ina da iyaye ga su bangaren nan a gida ga iyalai na ana iyaye na suna sha'awar a kawo musu nono su sha a matsayin abinci na dare na tafi nemo wasu musu nono na yi makara ban zo da wuri ban samu sun yi barci kuma ina da tabbacin suna jin yunwa ga iyalai na suna jiran nonon a kawo musu na zo na samu iyaye na na barci na hana su nonon suna bacci in bawa iyalai na na fifita iyalai akan iyalai in tashe su a bacci in cutar da su saboda sun riga sun kwanta sai tsaya kan iyayensa da wannan nono tun a farkon dare bai je ba wa iyalansa ba bai tafi ɗaki ya ce bari fito bayan tsawa ɗayan da ko sun farka ba bai zauna ba yana tsaye da kwanan nono a ƙofar su yana jira bai je ya yi bacci ba har asuba ta yi suka farka suka karbi nonon bai yi bacci ba a wurin ya tsaya ya ce ya Allah ta'ala in dai wannan na yi don neman yardar ka ne kuma ibada ce a wurinka Allah ka cire mu a wannan hali sai Allah ya buɗe mutum su da kita kawai abin da yake ne in dai wannan ne abin da na yi ibada ne akan wannan Allah ya cire shi a halin da yake ciki shi yasa ka'ida idan kana kyautata wa iyaye duk tayin da kake addu'a ka rika tawassuli da wannan Allah ta'ala yana son ka rika faɗan hidimar da kake wa iyayenka ka ce ya Allah ina roƙonka amsa mun dan wannan hidimar ina musu dalilin ka ne kai ka umurce ni za ka ga abun mamaki a rayuwa in kana yi wa iyayenka hidima don Allah kana kyautata musu suna ce maka Allah ya maka albarka Allah ya baka masu ba ai ka haifu in dai sun taɓa maka irin wannan na zango mai tsawo a rayuwa ko ka rabu da su suna farin ciki suna yarda da kai wallahi babu dan adam da zai gabayin ka a duniya babu shi dan adam bai isa ba ana iya ganin bayan wanda iyayensu suke fushi da shi amma duk mutumin da iyayensu suka yarda da shi ai hadisi ya gaya mana Allah ya yarda da shi shi ba a ganin bayansa shine asalin wai tsara da farfaga baya hana gamji tofo. wallahi wannan shine zama da iyaye lafiya duk sharin da za a kulla maka da bala'i da cutarwa in dai kana tare da iyayenka lafiya ko kun rabu lafiya wallahi me yi sai dai da bata lokacin ba saboda mai saboda yaddar ka da suka yi da kai din nan automatically Allah ya yarda da kai duk wanda Allah ya yarda da shi ba a ganin bayan sa a rayuwa amma wallahi in kana neman fafa dolo shine mutumin da iyayensa ke fushi da suke wannan kan Allah wade da shi to shine ba sai kai addu'a ba in kana son ganin bayansa in kai tofin alazi na mashi kenan sai lalace saboda daman kawai dama ake nema shi sa yi wa iyaye hidima neman yadda su babban al'amari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana yadda da mutane shi sa Imam al-Bukhari rahimahullah da ka wancan hadisi na kogon nan wanda ya addu'a ga iyayensa hadisi na 2,233 sai ya ce babu ijabatin du'a min birri walidai babin da ke bayyana karban addu'a daga cikin kyautata wa iyaye saboda wanda ya kyautata wa iyaye addu'a sa Allah yana karba kai idan yayi begen abu Allah yana bashi idan yayi bege Allah yana bashi kawai kaga wani ya sa kaya iri kaza ko wani yayi gona ta baka sha'awa ko yayi shago kace ina ma Allah ya ban dama na shago irin wannan wallahi kana kai ta iya kan with time Allah ta'ala zai baka mafu tayyib na goma sha daya kala bin sallin kuwarki mahulla min birrin walidai al'ijita ilayhi ma wa Allah ya ta'arraf lisabbihi ma ولا يحبهما ولا يكون سببا في iya daga cikin birrin walidai kyautata wa mahaifa shine al-ihsan ilayhima yin ihsani dukkan bangaren kyautatawa gare su a dage a yi shi duk abin da ka san kyautatawa ne ko za su cutu da gari. alhassan bin ali radiyallahu anhu yakan iya zama ya rika ɗan abinci na ciyar da babansa amma ba zai iya ciyayya da ita ba mun san ciyayya na abinci ba shine ku hada hannu ɗaya a kwano kuna ci ba zai iya ba yana fadai yana bege a ransa amma yake ba zai iya ba me dalili yake saboda na daga cikin al'adar ciyayya in kana cin abinci da wani amfano ɗaya, a daidai lokacin da ya tsaga wata loma ya kai bakinsa me iya yiwa ya hango wani nama a ciki ko wani yankan tuwo ko yankan doya yana son a dawo wanda zai ya daga ya kai baki to in ba isa ba sai karga shi dauka ya ce to abin da yake tsoro kenan kada ya wannan kuskure ya cutar da mahaifiyarsa kar na yi kuskure ta yi kawai ki in daga wata lomar da ta yi begen ina ma ita ta ci ni na ci ban sani ba ya zama na cutar da ita ce abin da nake tsoro kenan haka abdullahi bin masud allah ya kara masa ya ya rayu ya ce bai iya cin abinci da ita tsoron kada ya riga ta ɗaukar wata lomar da take sha'awa gare ta shi zai iya ɗauka ya kebe ta amma ba zai ci tare da ita ba to za ka suka kwammace bari in ba ta in ta ta sauran mai sai ɗauka da ce amma ba mu ci tare ba tare da suna da bege su rika cin abinci tare da iyayen nasu amma ba za su biya ba abin da kai kake ɗauka ba matsala ba ne su magabata suna ganin sa matsala ne kar ma su fitar da iyaye ta wannan bangare da don haka kada mutum Allah ya ta'arraf bi sabbihi ma kada mutum ya bijiro da zagi gare su ko kuma dukkan nau'i na cutarwa kuma wala kunu sababan kada mutum ya zama dalili fi shakmihi ma na sa a zage su karka yadda a rayuwa ka dawo iyayenka zage karka yadda a rayuwa ka wa iyayenka zage musamman dalilin kuskurenka ko ka cutar da wani ko dalilin ka zagi baban wani ya zagi babanka ko ka zagi mahaifiyar wani shi kuma ya tura wa mahaifiyarka a sha kar ka kuskura ka jawo su in akan bin Allah ne wani yayi tsakaninsa da Allah ba ruwanka amma akan sabon Allah ko cutar da wani ka kiyaye abin da za ka yi wani ya je rama ya zagi iyayenka fa Abdullahi dun amri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abdullahi bin Amr bin al Allah ya kara masa yadda shi da babansa yace lalle manzon Allah tsira da abinci sun tabbata gare shi yace min al-kaba'ir iya daga cikin manya manyan zunubai manya manya waɗanda suke al-mubiqat suke halakar da mutum gaba ɗaya su dumbiyar da shi a wuta Allah ya kare mu rajuli walidai shi ne mutum ya zagi iyayensa yana cikin mafi girman zunubi mutum ya zagi iyayensa ka zagi iyaye ai babban al'amari kowa sai mamakin ta ra'ayi da zagi iyaye ba ana nufin ka kira sunan mahaifi ka zage shi ko mahaifiya ba wannan sa'ad jiddan yana da wahala yana da wahala har da shaidanu da duniya mutum ya kira baban sai zamza masa zagi yana da wahala قالوا يا رسول الله suka ce manzon Allah hal yashtumu ar-rajulu walidai shin mutum zai iya yi wai zabi iyayensa kana na'am sai yana iya yi wa ta yaya zai rage su ya subbu abar rajuli shine sai ya zagi baban wani mutum shi mutumin ya zo ramawa fa ya subbu aba sai ya zagi baban wanda ya zage shi to a nan kowa ya zagi babansa in ka tura wa mahaifin wani ashar sai tura wa mahaifinka to by implication kai ka zagi babanka shi ya zagi babanka in ka zagi mahaifiyar wani ya zagi mahaifiyarka to yanzu kai ka zagi mamarka kuma shi ma ya zagi mamarka saboda hatsarin wannan fa Allah ta'ala ya haramta mana hatta zagin allolin waɗanda wasu suke bauta koma bayan Allah in wani ya ɗauki wannan ya ce shi ne Allahnsa wani ya billah sai ka dura wannan ashar ko ka zagi wannan ko ka aibata a wurin Allah ba a zo ba wai dan aibata shi kuskure bane a'a saddu zari'a ne kar ka je ka zagi shirme shi kuma ya cutar da kai ya zagi original Allah a dan ya cutar da kai yanzu wani yana bauta wannan sai ka zagi wannan shi sai tsira Allah da kake bauta sai dura masa asar dan Allah ba aka cutar wallahi kai aka cutar dan kai shirme ka zaga shirme ka aibata shi kuma ya zagi Allah na gaba daya sai Allah yake to kar ku aibata allolinsu dan kar ku je ramawa su aibata ku wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasudu Allah adwan ghairi ilmin zai zama wani sura wannan suratul anam aya ta nawa aya ta 108 kenan Allah ta'ala yake kada ku zagi waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah don sai su zaki Allah saboda kiyayya ba su da ilimi yanzu kai ka san girman Allah da kake tsoron zakin sa wani duk ashar da ake yi zai dauki Allah original Allah da shi kadai ne wa da kula sharika da wallahi sai dura masa ashar wanda kai a wurin ma sai ka gudu saboda tsoron kar ya gaishe kushin Allah amma shi bai dame shi ba me kai shi ga wannan jahilci kai ne yasa kake jin tsoron haka saboda kada da ilimi akan girman Allah to kaga a addini an hana ta ka aibata abun aibatawa don kada wanda ka aibata masa ya aibata naka original to haka ne ga iyaye shi yasa tun muna yara kanana ai karin maganar yara ne in mutum ya zage ka sai ka ce ba ruwa na ba baba na kaza ga baba ka kaza ka wannan magana gaskiya ce ai maganar yara ne kanana ni ba baba na kaza ga baba ka kaza ga dan me don wanda ya san girman babansa baya zagin baban wani ba zai yi ba in ka ga wani ya zagi mahaifinka shine iya bayyana maka shi ne san girman babansa ba duk wanda ya san girman mahaifinsa wallahi baya kan mutuncin mahaifin wani baya zagi mahaifin wani amma in ka ga wani ya zauna ya zagi mahaifin wani ya zagi mahaifin wani ya zagi uwar wani to wallahi abin bai san girman mahaifinsa ba amma duk wanda ya san girman mahaifinsa ba zai rage wanda suke ba haka ba a musulunci fa wanda ya manyan da ya furfura a jikinsa ko bai yadda akwai Allah ba za ka girmama shi Ba yanzu mun shiga wani society da matasa yara babu tarbiyya yaro dan shekara goma sha biyar sai duba dattijo dan shekara sittin saba'in tamanin ya ta tura masa akan bai dame shi abin da wanda yake gaya maka shi ne yadda yake zagin haka yake ga ubansa a wurinsa inda ya san girman babansa baya zagin baban wani zaka duk wanda ya zagi babansa saran kajinuwa ba shi ya zaga wa babansa ya zaga matukar kai ba karama ba to ya zagi mahaifinsa ne kuma iya bayyana maka babansa bai da mutunci a wurin inda babansa na da mutunci ya samu tarbiyya ta addini ai baya zagin baban wani mun tashi muna yara a unguwa za ka samu makwabtan a da ba musulmai bane ana da na lafiya amma a matsayin iyaye muke daukar su in sun dauko kaya za mu zo mu karba mu yi mai mu kai musu gida in girki aka a ajiyar sai ku kai wasu wani kusan muku. in girkin sallah ne sai an saka abinci an kai musu me dalili saboda ana ga manya ne kuma muna tiritin su a matsayin iyaye ne sannan tarbiyya na da muka sani shine a anguwar ku duk abokin babanka baba ne baba dan ladi baba ibrahim duk gidajen kowa baba baba baba ake faɗa kuma duk wanda aka ce baba nan in kun yi kuskure zai iya ladabtar da ku kuma babanku ya masa godiya sannan abokin wanka wanka ne in ka ce wanka yaya ibrahim to duk abokin ibrahim shi ma yaya ne saboda haka ne tarbiyya ba society yanzu ya lalace ya lalace yaro yau dan shekara 15 ashirin da biyar zai duba dattijo dan shekara tamanin shekara saba'in shekara sittin, ya tsunduma masa abin zobe da shi ba akwai wani mutum da na sani mai haƙuri ne matuƙa da gaske mai haƙuri ne matuƙa da gaske amini da gare yana da kawaiti ba irin zagi a duniya da ba masa bai dame shi ba ran nan wani sai zai rubuta man zagi sai ya ce wai a ce masa wani ya rubuta bayan ya gama tura masa sai ya ce wai a ce masa tun da yana da uwa kuma uwar ba za zawara ce to a ce zai auri uwarsa wanda ya faɗi wannan magana bai kai ɗan cikinsa na biyu ba yake ga masa akan uwarsa fi awwali marra a karan farko na ga ya zubar da hawaye ya ce to akan uwata za ka yi haka me na maka ya ce Allah ya isa ban yafe ban taba jin Allah ya isa ba sai raga saboda yaron da ya faɗi maganar a ƴaƴansa ba na sun da ya ɗaya duk uku sun girme shi duba lalacewa ta yaya za a yi a da shekara talatin a arewacin ƙasar nan wani ya faɗi wannan magana ga wanda ya haife shi ya haifi yayinsa ma ba ba kansa ba kuma ba akan wannan ba akan uwar wannan din yake magana Allah ta'ala ya shirye mana da al'umma don haka manzo Allah ya ce wa yasubbu ummuhu fa yasubbu umma ko kuma ya zagi mamar wani shi ma ya ma wa sai ya zagi mamarsa to anan kowa ya zagi babarsa ne kowa ya zagi babarsa Allah ta'ala ya kare mu daga zagin iyayen mu Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu shi yasa hadisi ai ya bayyana sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur in mun duba sahihul bukhari a kitabul ilm shine kitab na biyu ko hadisi na 41 bazo Allah yake zagin musulmi fasikanci ya kasta kuma kafirci kawai ka zagi musulmi a musulunci kai fasikanci ba a yi tarbiyya ta addini ba a zagi zagi ba namu bane kana iya samun sabani da wani amma zagi ba ka bane bakar magana ba na kamar bane yin sharri ba na kamar bane a'a tsakanin kai zo magana ce wacce ke mai daɗi ita ce wasiya ta qur'ani amma fajirci a magana a rika jefa zagi ana tsiruwa ba na musulmi ba musulmi Allah ta'ala ya yi shi ne ya yi addu'ar gyara da ɗan uwansa musulmi mafhum tayyib wannan hadisi iya bukhari hadisi na 2973 wa lafzu abi dawud a cikin lafazin abu dawud rahmatullahi alaihi inna min akbari kaba'ir iya daga cikin manya-manyan kaba'irai ayya ala rajulu walidai shine mutum ya ciya ya sai tsine musu kila ya rasulullahi aka ce ya manzon Allah kaifa yal'anu rajulu walidai kiya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa kana yal'anu abar rajul zai tsine wa baban wani fayyar alu abahu shi ma in ya rama sai ya tsine wa babansa wayan alu ummahu ko ya tsine wa mamar wani fayyar alu umma shi ma sai ya tsine wa mamarsa to anan kowa ya tsine wa mamarsa in ko wani ya zage babanka ba rama ba to babansa ya zaga in ya zage mamarka ba rama ba to mamarsa ya zaga bai zagi iyayenka ba ya zagi menene ya zagi iyayensa ne Sai mutum ya san girman iyaye nasa to yana da girman iyayen wasu idan ya san girman mamarsa to yana da girman mamar wani ko da ko wani nan ba musulmi ba ne yana da girman mamarsa ai duk uwa uwa ne a duniya duk uwa uwa ce kuma duk uba uba ne to za ta ko ka yi tarayya da wani ko ba ka yi ba a kan wani abu kar ka taɓa mutuncin iyayen wani idan kai haka ka kara mutuncin ka to a yanzu yaran yanzu ba sa raka iyayensu gona ba sa zuwa su yi ice bai yi wa babansa wanki bai yi wa babarsa wanki ba a sa ya je bai ga girmansu suna zaune a kasa ma zai hau kujera ya zauna to me yasa ba zai zaki iyayen wani ba saboda me saboda bai samu tarbiyyar ya girmama iyayensa ba su kuma iyaye in kana so ka girma su ka rika musu hidima ka fahimci girman su idan kana za ka gane ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa na birrul walidai a shafi na takwas yana kawo kisa na magabata akan girmama iyaye yace an yi wani mutum da shi da ɗansa jarraba ta faru ta kansu a gidan yari a prison kenan aka ɗaure su uban bai yin alwala da ruwan sanyi a dare sai da zafi yayi a ba su iko ku shigo da ice su rika dafa a masa ruwa yana alwala aka ce a ba zai yi ba dan sai sadaukar da kansa sai ɗauki ruwa a cikin gwangwani ko a cikin kwano a prison din ana kunna fitilla kamar irin wannan fluorescent na haske ko fitilla ta a ci balbal irin ta da sai ɗauki ruwa sai je jikinta tun daga bayan sallan isha yana tsaye har sai an kira sallan asuba sai ya kashi baban sai ce ga iya nan abin nan samun su mama maka a kowane dare haka ya ce, har suka fita a gidan yari haka yake kwana a wurin uban sai taba sai ji abin ya dan yi dan kadan kadan sai ya yi kai haka sai ce ai jikin fitilla a ci balbal na je na tsaya tun karfe kaza bayan bayan isha har zuwa asuba tukunan na sai a wurin sai ce Allah ya maka albarka sai alwala da shi yanzu wanda yake wata hidima zai iya zai ba jima ransa ai ba zai iya yi wa ba Allah ta ala ya samu wani lafiya wa an abi salibin wa an ali wa an yi nabi sallallahu alaihi wa wa sallam annahu qala wannan hadisi daga Aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin al-khulafa al-arba'a Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu kuma sirki ne na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mijin na na Fatima radiyallahu anha ya'yansa al-Hasan wal Husain sune sayyida shababi ahli janna sune shugaban matasan aljanna gobe kiyama akwai shugaban news a aljanna matasa suna da shugabanci to alhassan wal husayn su ne shugabanni annabi ya ce wa abuhuma khairun min huma amma duk da wannan matsayin baban su ma ya fi su alheri annahu qala yace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa la'ala Allahu man zabaha li ghayri Allah Allah ya tsinewa dukkan wani wanda ya yanka don wani Allah musamman akwai hatsari wani lokacin ana magana da aljanu sai sa mutum sai an je an yi kaza an yi kaza akwai hatsari wajen biye wa maganganun aljanu a sabawa Allah musamman a babi na yanka don yanka babbar ibada ce a wurin Allah ta'ala a sayi dabba a zubar da jini ibada ce mai girman a wurin Allah so a rika kiyayewa yin yanka don wani Allah akwai hatsari mai girma a cikin sa mafhum tayyib wala ana Allahu man awa muhdithan sannan Allah kuma ya la'anci dukkan wani wanda ke raya bid'a ko yake zuwa da barna a bayan kasa dukkan wata barna a bayan kasa mai wannan aikin Allah ya tsine masa yanzu irin barna da ake na satan mutane na kidnapping na banditry barna da ake na ta'addanci duk mai wannan Allah ya tsine masa albarka saboda ɗana a ai ba zai aikata ba saboda ne saboda fasadi ne a bayan kasa dukkan nau'in barna a bayan kasa bayan Allah ya gyara ta me wannan Allah ya tsine masa albarka kana ga wanda suke waɗannan abu a jeji akwai wanda ke ga girman babansa akwai mai ga girman mahaifiyarsa babu wanda ke gani in mutum na ga girman iyayensa sai a za a sace baban wani in yana ga girman babansa sai a zai da shi babar wani ai ba zai iya yiwa ba shi sa mai yin wannan mazan Allah ya ce Allah ya tsine masa masu yi idan za su shirya Allah ya shirya da su in ba za su shirya ba Allah ya kare al'umma daga sharrin su ya da bala'i ya kare a kansu kuma Allah ta'ala ya tabbatar da addu'ar manzon Allah a kansu wa la'ana Allahu man la'ana walidai kuma Allah ta'ala ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa shine idan ka zagi baban wani to ka zagi babanka in ka tsine wa baban wani ka tsine wa baban ka to wanda ya tsine wa baban sa Allah ya tsine masa to duk wanda ya zagi mahaifinka ko ya tsine wa mahaifinka to Allah ya tsine masa shi ma saboda me saboda wannan din baban sa ya zaga wala ana Allahu man ghayyara manal al-ard kuma Allah ya tsine wa wanda ya canja iyaka ta kasa ko filin mutane biyu ne wani da gangan ya shiga cikin filin wani ya dauki taku ɗaya ko biyu ko uku ko gari ne garin wane da wane wane shiga cikin garin wani ko kasa ne wane shiga kasar wani to cin iyaka yana cin abin da ke jawo tsiruwar Allah Kisa sa in za ka yi gini kai kaffa kaffa da ina ne na ta ina halal din ka yi in ba haka ba ranar kiyama tun daga kasar da ka ce, har kasa ta bakwai za a ɗauko su a ɗora maka akan kafilin kiyama in kana kokwantar iyaka gara ka yi asarar wani bangaren naka da kuma ka ɗauki hakkin da ba naka ba kai ka yi ƙoƙari ka rinja yadda ka haƙura da wani abun da kake zafan naka ne shi ya fi alkhairi da ka ɗauki abun da yake ba naka muhallin shahi shi ne tsinuwa ga wanda ya canja iyaka wannan hadisi iya muslim hadisi na dubu ɗaya da dari tara da saba'in da takwas so duk wannan yake kara bayyana mana muhallu shahid la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa ta yawan bangare ta bangaren da ya zafi iyayen wasu ko ya la'ance su ko ya tsine musu idan yayi wannan insha Allah ta'ala iyayensa yayi wa mafhum tayyib birrul walidain wa in kana fardan fa innahu yatawabat al-ihtiyar yi wa iyaye nagarta da kyautatawa ko da ya kasance farilla ne to ka sani akwai tafawuci akwai ɓangaren da wani yakan fi wani tsakanin iyaye tsakanin uwa da uba akwai fiko fal'umru anat sa'ubatar ham wa sa'ubatar wabi wa sa'ubatar raba wa tarbiya fa hadihi salatu manazil tamtazu bi hal'um kullum idan aka zo magana hakkin yana tuna cewa uwa tana da wani nau'in falala kamar yadda uba yake da nau'in wani falala menene falala na uba ita uwar da idan kana da mahaifiya ita mahaifiyar mai iya yiwa a duniya da kowa haƙƙi a kanka to kana da baba haƙƙin sa zai zama na biyu a wurin ka bayan uwa amma kuma ita uwar ba za ta shiga aljanna ba sai baban ya yarda da ita idan ka auri mace ta fi samun aljanna a wurin mijin da fiye da yayin da suka haife ta daga lokacin da ta aure kuma haƙƙin miji a lokacin ya fi haƙƙin iyayenta ka duba littafin a hakamu birnin walidai da shek muhammad Sani al-murajjis shafi na saba'in da uku haƙƙi namijin ya fi na iyaye a lokacin da zai aure kaga adalci addini ko yanzu mijin shi yake da haƙƙi ba ta shiga aljanna sai mijin ya yarda da ita matukar yana neman ta yarda da shi akan abin da Allah ya yarda mafu tsayi amma kai kuma ka tana da masuliya da aka ƙara a kanka shi ne shari'a ta ce uwa tana da wasu uniqueness wasu abubuwa guda uku da take banta da su wanda a duniya babu wanda ya maka sai ita wadanda abubuwa da uku shine sa'ubatul hamd adat sa'ubatul hamd wahalar daukan ciki wata tara da alkali ko da rai wannan wata tara a jikin da cikin yake tun daga shigansa yana dugar ruwa har ya koma jini har ya koma tsoka har aka fara yin kashi wata tun daga ran da suke shiga har ta haihu ba su da lafiya wata tara ta yi a wannan halin in aka yi rashin sa uba mara hakuri ma sai canja daki da ita dan ta dame shi da harawa a gare duk saukin ciki ga mata daukan ciki ya da wahala yanzu kaddara a ce ciki a cikin tsaye za ta yi kawai abu ya ta karuwa maka duk wata sai ga ya ta karuwa yana ta karuwa zama da kyar tashi da kyar tsuguno da kyar bauta wa Allah ba da kuma wasu abinci ma ba su iya ci duk abin da ta ta haram wannan ɗaukan cikin duk duniya ita kada take banta da shi gare ka da gare ni na biyu shine sa'ubata alwagar wahalar haihuwa shine na biyu cikin ɗaukarsa daban haifansa wata magana ce mai girma kullum addu'a ta Allah ya sa ta rabu da shi lafiya saboda me saboda ai ana faɗa cewa wai mace za ta haihu kafa da yana lafiya da yana duniya kuma in ka duba hatsarin da ke cikin haihuwa ka haka ne musamman a da irin shekarun bayan nan da aihuwan gida ake kawai za a ɗauko unguwar zubo su tsohuwa ce anguwa ta zo da reza babu wani allura na rage zafi babu wani epidural a'a babu tsagwaran zafin suke ji tsagwaran sa kuma ta gama a zo a sare za a rika yanka tsagwaran zafin ba wani mai taimakawa wata a cikin halin naƙuda sai ta yi kwana bakwai wata sai ta goma a da ba a ma tunanin wai a yi cs a cire yaro a'a haka za a bari ta yi ta fama da shi ta zo ta haife shi kuma ya sa ta a cikin bala'i in ta yi kuka shi ne shi Allah ta'ala ya ce wa wasaina al-insan bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a cikin suratul ahqaf ayata biyar. ka dauko in wata sulkuman wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahali duba kalmomin nan wannan aya ta sha hudu can ta sha biyar Kurhal tana ƙi wato ƙin tana san ɗan amma cikin tana ƙi tana cin wani hali na ƙi ga rauni tare da ita rauni ya sa abinci ba ta iya ci abun sha ba ta iya sha ga wani ciki da launin tun a ciki da yake laushin wata uwa don Allah wata alaƙa ta wuce wannan ka kalli ta gaba gare ka a ce a cikin ta aka haife ka wata alaƙa ta wuce wannan wani karamci kake nema a maka da wuce wannan ta ɗauke ka wata tara a cikin cikin ta tana ɗauke da kai kwanciya da ƙyar ci da ƙyar tashi da ƙyar kuma ka zo ka sa kowace rana sai ka zo da awaye don baƙin ciki ka mata alheri a rayuwa ba za ka zama sadadin farin cikin da ba a ba wata ubata raba ga wahalar shayarwa a dare in kada bacci ta samu ta ɗan kwanta kada farkawa ta farka ta sa maka nono a baki ka sha ka taba ka sake ka kisha ka ya ki ta rarrashe ka kaki ta tashi ka saka ka a gwaggwadon baya biyu da dare uku da dare ba kiyamun ne suke da sallah ba tana kiyamu da dare kowa ya bacci ba ta bacci sai kai in ka farka ta ya kare ka yi ta kuka ta baka nono ka yi ta ɗauka ko zazzabi ne a da ta ɗauko kapsul na da ta bashi a abin yi ba a ko jikinsa ne yake kaza ta je ta haɗa kaza ta baya ko kaza ne ba ta da kwanciyar hankali sai ka daina ku maimakon ka zama sanadin farin cikinta da alherinta a rayuwa sai zama kullum sai ta zubar da kwanda don kai ba ka ga girman zurfin da kake ɗauka a wurin Allah ka duba kauna da take maka in yau ka zama na ɓare duk duniya da yi wata ta kowa farin ciki kuma duk yadda fa ka lalace take kuka a kan kannar a haka bakin ka take ba duk duniya da mai yi wata ta kowa son ka uwa tana son ka fiye da yadda kai kake son kanka daga kaga fitina za ka gudu wallahi tana son ka fiye da yadda kake son kanka na biyu tana kaunar ka fiye da take kaunar kanta ita tana son ka fiye da kanta tafi tana son ka fiye da take son kanta na uku renon da take maka yau in kana da mahaifiya ko shekaran ka saba'in a duniya da jikokinka a wurinta baka girma ba saboda kauna in za ka da za a ce ina za ka ne baka ga za a yi ruwa ba ne tafiyar dare ra'a ban yadda ba karka yi tafiyar dare in ka kama hanyar tafiyan dare za ka yi ba ta iya bati a wannan dare sai ka ta lafiya kuma ta ce maka ana ruwa shigo ka zauna ka zauna abinda za ka ji ɗaukuwa sai ta fita ta je ta ɗauko da kawo maka kuma ita ruwan ya jika ta kuma shekaran ka ita shekaran ka tamanin amma sai ta jige a kanka wahalar shayarwa shayarwa na da matukar wahala tana shayar da kai a ce karta ci kaza saboda yaro baya so karta sha kaza saboda kaza wani lokaci ma ka zuƙi abincin jikinta gaba ɗaya maman ka sanya baka koshi ba ta rasa yadda za ta wani gidan ma akwai kuncin rayuwa ita ba ta da abin da za ta ci ruwan nonon ya zo amma sai ta za ka fatan nonon kashi kashi a haka ka ƙarar kuma ma fi ka bai samu damar kawo abinci gidan ba kuma in za ka yi kukan ko ba komai za ka ɗauki maman nono ta baka lafiya ka sha ko ba komai za ta ɗauka da baka in ba kai ka ƙoci ka kwanta bacci ko ba ka ci abinci bai dame ta ba shi sa addini ya ba wa iyaye mata daraja akan wannan uku na farko uwa ta keɓanta da ɗaukan cikin na biyu ta keɓanta da shiga jarrabawan haihuwa na uku wahalar shayarwa shi kuma uba yana sama da uwar da uban a gidan gaba daya shi kuma saboda ne saboda ciyarwa da yake don haka a nan shi kuma in an zo gidan gaba daya to ita ma uwar tana karkashinsa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا min أموالهم saboda abinda da suka ciyar da dukiyoyinsu Allah ta'ala yake maza su ne jagorori su ne iyaye su ne shugabanni akan mata don me saboda Allah ya kan fifita sashi akan sashi Allah ya fifita mazan akan mata daga ciki akwai dalilin ciyarwa shi uba kuma sai ka duba wahalan da ya sha duk wahalan gidan haya sai ya kama abincin nan akwai ya ba mu tsaya ne ga wahalar ciyar da iyalai ba a ba a babu wani holiday ko ya tafi leave ko a gadon asibiti yake yana ICU a gidansa sai an ci abinci yana da shi bai da shi sai ya nemo kudin makarantar ku duka nasa ne kudin ciyar da mahaifiyarka a kansa ne ba da wajen zama a kansa ne tufatarwa a kansa ne magani a kansa ne tafiye-tafiyenku a kansa ne yana da shi bai da shi sai an nemo an yi yana da lafiya bai da lafiya sai an ci abincin nan yana ICU yana kwance in yana da buhun shinkafa goma a gida gabanin ya hudu sai samu tara sun kare sai an ci sai sa Allah wani ma an anfaqu min amwali duba hatsarin da ba yake shiga dan ya rike gida ya ciyar da kai da ƴan uwanka wani a dalilin tafiyar da ne hatsarin mota ma ya rasu a hanyar kasuwan ƙauye. wani jirgi zai shiga a jirgin ma Allah ya kawo jaraba su tarwatse su rasu saboda hidimar da yake dan mai ba dan kansa ba dan ku wani uban zai manta ma yaushe ya kullum ƙalubalen magidanta musamman irin Abuja kudin makarantar 'ya'ya da gidan haya duk da ba da ta a wurin yayi za a biya gidan haya kuma ba wai dan shi ba shi in ta kama ko a bishiya zai kwana amma me da shi iyalansa da a tsirin su yanzu kudin makarantar nan wani bashi zai fiye biya wani ma mai ƙaramin ƙarfi ne amma sai ya duba makaranta mai daraja ya kai ku ya hana kansa ɗinki ya hana kansa cin mai daɗi ya hana kansa shan mai daɗi don me don ku yi karatu ku zama mutane wata makarantar kwana ɗaya in bai biya ba sai a koro ku haka zai je kundin bala ya nemo ya je ya biya shi yasa Allah yake wa bima anfaqu min amwali ciyarwa na dukiyar nan ma babban al'amari ne dan me don ba haka kawai ake samun dukiyar ba sai an yi hidima wani sana'a safaikin iyali noma yake zuwa ya bare ma a shi wani sana'ar safa shine dutse yake fasawa da diga dutsen ya tare shi ya balle ya fasa masa jikinsa jini na zuba ya ɗauko ɗin ma ya daure ci gaba da yi haka zai ce da iyalansa wani trailer yake tukawa duk rashin amincin hanya hanyar abincinsa kenan haka zai fita ya ɗauki mota daga nan ya tafi har mai dubu ne kai kana da hali ka ce za ka shiga jirgi wallahi ita zai bi saboda hanyar abincin kenan a tare shi a hanya a zalunce shi a masa fashi kuma gobe in ya samu kaya zai ɗauka kuma zai tafi ba fadan kansa bane in dan kansa ne sai ya zauna ya ci kwai da hanta har ya mutu bai dame shi ba ai ciyar da kai ba jarin ka bane kanka akan kanka mai wani abun wahala in ba zuriyar ka ba in ba ka ba akan kanka mai mai wahala nawa ne abin da za ka ci gaba da nawa ne da za ka kwana ba ɗaki da kake bukata ka kwana ba ko kwantena yana baka sai aka san kwana cikin da ne ka ci akan hidimar iyalan sai ma ka gina gidan saboda kyan ginuwa in yayi numfashi amsawa ake amma ana sai ka tuka trailer ka je kuma ka kwana a jeji a gidan ma ba ka kwana ka saboda ba yi don ka zauna ba ne don su ne shi sa masuliya ta iyaye ba wani da ke biya sai Allah kawai sai dai a kwatanta abin da za a yi amma ba za a iya su ba Allah ne kaɗai ne iya biya mafhum tayyib na biyu kuma daga cikin haƙƙi na uwa da yasa aka nuna matsayin haƙƙinta da darajarta bayan abubuwa uku nan da ta yi na ɗaukan ciki da kuma haihuwa da shayarwa sai kuma akwai jalibi na biyu da aka fi kiran haƙƙoƙinta a kan na uba shi uba yana iya zama waliyin kansa a kan koko ina yake amma ita mata bisa ga halittarta tana buƙatar namiji ya zama mai kula da ita ko mijinta in babu ko ɗanta ita ba ta iya zama da kanta babu bala'i da ya wuce a ce mace tana zaune kawai zaman kanta da ke ba mai kula da ita ai ke raba yanzu ka samu wani a zauren gida sai shekara ashirin a zauren gida ko ba abin da ya dame shi kawai ya iya karin magana ya biya gidan kwake ba shi da tuntu ya hutu ya tamu muku karin magana ana dariya a temple a wurin yake tun kuna kanana yake gida amma ka taba ga dauki zauren gida ba mace kai ta zauna baya yiwa ita sai karkashin wani to wannan shi sa shari'a saboda tausayi sai take tunatar da mu mu yaya akan haƙƙin uwa daga farko don ita uwa ba ta tsayawa da kanta sai da wani namiji a tsaye a kanta in mijinta na nan in babu ɗanta sai zama shine waliyinta yau ɗa buƙatar aure na iya kamawa ya zauna ya bada auren mahaifiyarsa shi kuma idan auren sai zo ya tsuguna da kansa sai a bada kuɗi kaya na amma ba ta zauna ta ce ni ba da kaza ba shi sa saboda ganin mace cewa yanayin halittun tana bukatar ta jingina a jikin namiji to sai ake yawan ke mana uwa uwa uwa dan me dan wannan jinginin mu bashi muhimmanci ba ta rayuwa da kanta ita kadai mafu sai, wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa فقال Ya rasulallah wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace ya manzon Allah man ahaqqu na bi husni sahabati ai bi husni suhbati yace ya manzon Allah a duk mutanen duniya waye fi kowa haƙƙi ya fi kowa cancanta a rayuwa in kyautata masa a wajen zamantakewa kana sai yace ummuka mamarka mahaifiyarka babarka saboda mai saboda ba ta rayuwa da kanta sai ta gina ga wani in ku ta rayu da kanta to an samu matsala dole zama ko akwai wani kaninta da zai tsaya mata wani abu ya tashi ko akwai ɗanta ko akwai wanta ko akwai babanta ko wani kawo ko babba To saboda wannan yanayin rauni na halittar mata sai Allah yake yawan tunatar da mu mu ɗaya a kansu cewa su suna buƙatar su jingina a cikin wani kana sun maman sai ce sai wa bayi ka kala ya ce muka mamanka kala sun maman sai kuma wa kala muka mamarka mamar sau nawa sau uku saboda wannan daidan da muka fada a baya kala sun maman sai waye kala sun ma abuka sai mahaifinka mafu sai kaga an kira mahaifiya sau uku saboda hidimar da ta yi na ɗaukar ciki da haihuwa da reno na biyu kuma saboda yanayin halittar da ba ta jinginwa da kanta sai ta jingina a cikin wani so dole ka tausaya mata don ta jingina a cikinka amma baban ka iya iya rayuwa da kansa ba sai ya jingina a cikin wani ba bai bukatar jingina in ba wai rauni ne ya faru na rashin lafiya ko tsufa ba abin da ya dame shi zai kai shekarar 60 70 80 90 ba sai ya jingina a cikin wani ba in aure zai zai iya zuwa karbi aurensa da kansa in tafiya zai hajji ko umra baya bukatar wani muharrami shi a kashin kansa shi shi din shine kansa amma ita za ta je hajji sai an raka ta za ta je umra sai an raka ta za ta yi tafiya a kai jarraba su ana bukatar wani ya kai ta ba ita da kai kanta ba wannan fa shine hikimar shari'a na maimaita mahaifiya cewa ita sai ta jingina fa a jikin ku ne so kar ku manta da hakkinta shi babanka yana iya jingina da kansa in yana da wadata da lafiya duk abin da ka masa kawai kyautatawa ne wa fi a wata riwaya ne muslim na muslim yace ummuka summa ummuka summa sun ma abuka sai mamarka sai mamarka sai mamarka sai babanka sannan kuma sun adina ta adina ka sai kuma kai da saukowa kasa sai a kula da kuma ummarka kawunka babbanka gwaggwanka sai a ci gaba da yin su in ta sama ne kakanunka saboda mamar mamarka mamarka ce baban babanka babanka ne ana kiran kakanu a matsayin jan iyaye ne gaba in muka ce Allah ya ji kan magabatan mu iyaye da kakanu sun shiga ciki in muka ce Allah ya ji kan iyayen mu kakanun mu sun shiga ciki mafu sai duka waɗannan suna shiga cikin waɗanda muke addu'a cewa Allah ta'ala ya ji gansu a cikin littafin makarimun akhlaq na ibn abi duniya ya kawo kissa na wani Zabiyan bin ali radiyallahu anhu da yake nuna tausayi ga mahaifiyarsa a littafin makarimun akhlaq zai zama shafi na 76 zabiyan bin ali yana da ɗabi'ar kullum ya tashi ya yi sallan isha zai shigo ya da mahaifiyarsa in tana da wani hidima sai ya mata ran nan ya shigo wajenta tana kwance kaddara a kanka gado yana tsaye a jikinta yana kula da yana matsalar sai ta zo sai ta mannu a jikinsa sai kirjinta ya mannu a jikinsa sai zama in ya janye jikinsa tana iya faɗowa ƙasa shi kuma saboda tsabar jinkai na uwa ba zai iya matsar da ita zuwa tsakiyar gadon ta yi barci ya fita ba sai tsaya a wurin yana tsaye a cikin ta kaddara tun kamar karfe tara da dare goma na dare bata farka bai na sai tana manne da shi sha biyu na dare sha biyu karfe ɗaya biyu na dare ya kai matakin da ba zai iya tsaya ba saboda karfinsa ya kare kuma ba zai iya matsar da ita tsakiyar gado ba saboda ya ga wannan cutarwa ne gare ta bai ladabi ba yana da bayi guda biyu sai ya kira su suka shigo sai ce ku zo ku rike ni sai suka rike shi shi dai ba zai da cikinsa a cikin mahaifiyar ba tun da ta yi barci suka rike shi har lokacin alfijir ya keto ta farka ta gan shi tsaye a baka da hukumai ta abu zan yi abu ba ta sa masa albarka tukunna ba zai iya tsaye ba bayan suka ɗauke shi a nusu kai waje da shi saboda sa ya kare amma dai ba zai yi matsar da cikinsa yanzu ya yaran yanzu in ya kanka da cikin ganin nan kama ce yayi ba zai ba ya ma bari ba zai bari ba ta ma'aikata za su yi ba ya ma bari ba zai bari akwai wanda sai yanzu uwa ba ta kasa aike shi ba akwai matashin da ba ta ba ka karkace ta ba wallahi sai ya fita ai lalacewa ta kai iyaka me wannan ai Allah wadansa wani ma yana driving pleasure ne a saba wa iyayensa yana jin daɗi idan ya saba musu zabiyan bin ali haka ya tsaya rike shi aka yi aka zo aka rike shi da ta farka sai daukar sa aka yi saboda karfin sa ya gare amma tun daga farkon daren har karshe yana tsaye kuma maimakon ya ce bari ya zauna wani ya kare shi ce a ku rike ni a jikin ta haka ko aka rike shi a ta Allah ya san magabatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته